kuma masu albarka bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sai salati ga shugaba fiyayyen halitta sha'a man sha'a wa aba man aba shine fiyayyen halitta shine wanda Allah ya halitta shi shi kadai tilo babu sama da shi alaihi salatu wa salam duk wanda ya yarda ya yarda wanda ma bai yarda ba kada Allah ya sa ya yarda ya yan uwa masu albarka wannan mimbari duk inda mimbari yake ba a gina shi ba wallahi ko dan ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan ya tsare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haƙƙi ne da duk wanda ya hau min bari a yau ya kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi magana akan annabi daukaka ce sharaf ne mutunci ne ba wanda ke magana akan manzon Allah sai wanda Allah yake son shi waɗanda suka yi shiru saboda Allah ya ba su mulki ko ya ba su kuɗi ko ya ba su ɗaukaka ko su yan takara ne ko suna so su kare kujerarsu Allah ba su tuta da Allah da komai ba kuma kansu suka cuta kansu suka zalunta irina irinka wasu ma da yan jagaliya su ne kadai suke fitowa suke magana akan taba manzan Allah da asali ina masu mulkin ina sarakunan mu ina wanda suka isa su fada wallahi ban su zani daga cikin sai magana ba babu wani da yi magana yace zai iya hakura da sakararsa zai iya haƙura da makaminsa zai iya hakura da komai saboda an taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ba abin mamaki bane wallahi duk wanda zai fito yi magana akan annabi da sunan kariya da kare mutunci shi Allah ne yake son sa kuma Allah ya riga ya yi mana ta'ziya ya riga ya haƙurtar da mu yace illa tansuruhu فقد نصره الله ان بلاك في مكيشي با دام الله يا رجا يا في مكيشي ودم بلاك باش كاريا با الله يا رجا يا كاريشي الله يا رجا يا باش قدموا دوان دي تبع الدجي او كي مغانا او كر كي مغانا دجي دي بيلا كما تاكيد كنش ابو جهل يا تبع زوا عجبان دونيا يتي حتى الآن ما زال هذا الرجل يؤثر yu'athiru ra'sahu yu'athiru ra'sahu inda al-Ka'ba wai har yanzu wannan mutumin yana gani yana zuwa yana saka goshinsa a gindin Ka'ba yana yin sujjada kan idanuwan mutane wallahi idan ya sake na rantse da Allah sai dai wato sai dai a dauki gawarsa ya taho da makamin shi ya yi zo yana sallah a gindin Ka'aba sai aka gan shi ya biyo a guje yana gudu yana ihun aka ce malaka ya abal hakan a lokacin ne suka samu shi suna abul jahal malaka ya abal jahal asalin sunan sa abul hakan amr ibn hisham ce wallahi na ga wani irin khandakan na ga wani irin kowa na ga wani irin wato doki ya yi wa kaina ya bude baki yana so ya halaka ni annabi ya ce wallahi mala'ika ne da ya yi kusa da ni sai ya yanyanka shi na ta mala'ika wala arzan arban arban Ake wallahi da sai sun yi gunduwa gunduwa da shi da ya zo kusa da ni wallahi sai don wasu ta haifi wani tun daga rana yake ce mishi Abu jihar ya uwa babu shakka Allah ne ke so ya gada mu ya jaraba mu domin ya gada imanin da soyayyar ga Annabi ba wai don Allah ba zai iya ɗaukar mataki ba don ya ga me za mu yi mai za iya yi mai za iya cewa wallahi ba na tsoron Najeriya ta warga zai ta ƙare kan kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene a cikin Najeriya a fasa Najeriya da mana sai su tsiya shi wannan mutumin da yake fitowa a duniya yake zagin Annabi sallallahu alaihi sallam. ba wai yau ya fara ba ba yanzu ya fara ba dama ya dade yana yi amma babu wanda ya magana wannan karan ne ya fito ne maganganun da hankali ma bai kamata ya ɗauka ba masu hankali kaɗan daga cikin kiristocin ko kansu sun masa faɗa sun ce wannan bai dace ba wasu kuma daga cikin munafukan musulmi suna so ma su nuna cewa wai tsokanar su ma aka yi wasu daga cikin munafukan musulmi suna so su fito su nuna wai su daɗi arna cewa wai kyautata musu ne ba a yi ba a gaya min wani musulmi ne ya zagi annabi isa ni da zagin annabi isa da zagin manzon Allah duk ɗaya ne duk musulmin da ya zagi annabi isa wallahi kamar ya zagi manzon Allah ne babu wanda ya kokane inna ma arne arne ne kuma arna ne ko an ko an so arna ne bai ne ta bara to musu arna bai zai canje kulliya ya wal kafirun ya canje kulliya ya wal kafirun ya so ya canja mata fassara arnan Najeriya arna ne kafirai ne duk wanda ya ba arna ba ne zai fassara mana ma'anar arna da hausa arna hausa ce ba shagin da yake canza mana wannan fassara ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abudu wala ana abudu ma abudu wanda duk yake da arna ba ne sai fassara ayyuhal kafirun kul ya ayyuhal kafirun sai ya ku kafirai kalmar kafirai dai larabci ne to me ta da hausa arne shi wanda ba musulmi ba arne ne in kuma kana gaba mai bane kan ka ka shiga cikin farajin ɗan uwa musulmi wallahi ba wani abu muke so da ku sani shine dole ne mu ji zafi kuma mu yaji al'ummar da sai magana a kai ko da ta ‘yan daba ne su yallar. Wata rana annabi ya yi kuka da idanun shi, na yasa kake kuka ya manzan Allah, ya ce ina kuka ne, saboda ban ga ‘yan uwana ba, suka ce ya mazala mu ba yan uwanka bane yace ai su habaina na ne ma yan uwana waɗanda ba su ganni ba waɗanda za su zo bayana sun yi imani da ni amma ba su gani na ba ɗayan su zai iya ba da ransa da dukiyarsa domin ya fanshe ni wallahi ka bil arwahi law kana yuftada fa kullu bihi adala ma faqad yuftada haka ne ishiriniya yake faɗa ka bil arwahi law kana yuftada امام المرسلين في ذاك روحي وارواح الائمة والدعاة دكا من مدامية ما فنفا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وما مومت انت ني قريمو لو كاكاتي قريمو والله ني مغانا اكمل ذا الله وانا درجة تي دقو بنجي ديبامو هر ذاك مغانا اكمل ذا الله صلى الله عليه وسلم وهو ودن بسكي شروع بسي مغانا اكمل ودن من متفوري اي متكبر قدافدو an yi musu jana'iza an riga an binne idan kuna ganin wayannan yan siyasa wayannan masu mulki wayannan sarakuna za su fito su kare muku shugaban ku annabin ku wallahi babu abin da za su iya yi sai da haka ku ku ci da zaɓar su ku zo ku ci da mara musu baya ku zo ku ci gaba da goya musu ku zo ku ci da jefa musu ƙuri'a amma ba wakilan ku bane a addini ba wakilan ku bane a rayuwa ba wakilan ku bane a cikin komai inda ba su iya fitowa karara sun yi magana a akan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ya yan uwa wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana da kyau kaɗan ji wani abu da ya gare shi ubangiji ne ya keɓance shi da dukkan wata ɗabi'a mai daraja ya tsarkace shi daga dukkan wani datti ya kuma ba shi kariya daga dukkan fadawa cikin wani irin yanayi mara kyau Allah ne ya ladabtar da shi ya kyautata ladabinsa ya sanya shi a bisa kyawawan halaye masu girma babu wanda yake iya zuwa ya zamto ma ya yi kama da shi ko kusa da shi wajen cikarsa da ɗaukakarsa da girmansa da gaskiyarsa da amanarsa wani ne wa ƙaisa wallahi ma tsalowar shamsu wala gharibat illa wa zikru ka maqrunin bi asfani wala jalasta ila qaumin uhaddithuhum illa wa anta hadithi bayna jillati wala zakartuka mahzunan wala farihan illa wa anta bi qalbi bayna waswasi وما شربت الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكافي manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana da kyawawan halaye yana da fuska mai haske ya kasance yana da tsafta dukkanin tsafta ba ta ganin mai tsafta irin sa ba ya kasance mafi haske fiye da wata da kake gani a daren goma sha biyu duk wanda ya gan shi da idanuwansa wallahi al'azim zai ga alamun gaskiya a cikin fuskarsa baya jin fuska baya ainihin daure fuska yana da tsananin jin kunya sama da budurwa wadda aka daura mata aure ko aka sa mata rana Anas yana cewa ban taba taba wani abu mai laushi ko wani siliki ko wani abu mai bari so sama da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ana gane idan annabi ya taho ta hanyar jin ƙanshin sa ne zai fara zuwa kafin ya zo kana yu'rafu bi rihi tidi idza aqbala ya kasance mafi can halaye mafi daraja mafi tsoron Allah yana tafiya tare da muskinai yana tafiya da talakawa yarinya karama baiwa in tana da wata bukata da take so annabi biya mata sai ta zo ta ja shi cikin lungunan Madina ta ce ya manzon Allah dan Allah ka zo mu wata bukata ta wace nake so lalle lalle a mun maganin ta annabi sai ya bi ta sako da lungu har sai ya je ya ga ya biya mata wannan bukata ka kasance yana ziyartar mutanen ansar yana yi wa ƙananan yaransu sallama yana zuwa gurin talakawansu yana duba marasa lafiyarsu yana halartar jana'izinsu. yana zama irin zaman da duk wani mai tawazu yake yi yana cin abinci a ƙasa yana so ina cin abinci kamar yadda bawa yake ci yana tatsan nonon akuya da hannunsa zai ɗaure ta alaihi salatu wassalam yana goge takalmin shi da kansa yana tsinke rigarsa idan ta yaje da kansa yana yi wa iyalansa hidima da kansa yana ɗauko kayansa daga kasuwa idan ya yi cefane idan an ce kawo mu rike masu ce a ai mai abu shi ya kamata ya rike kayansa annabi alaihi salatu wassalam ya fi kowa shaja'a ya fi kowa rashin tsoro na ali yana cewa idan mun je yaki sunna nastati da rasulullah a bayansa muke fakewa ba su da tsoro yana fuskantar duk inda ya kamata a fuskanta sunna nastati bihi inda al يتقى به عند الهدود والقتال يا فقوة توسعي يا فقوة كود كي da afuwa ya fi kowa kyauta musamman idan watan ramadana ya zo akwai lokacin da maje tabo za ta wuce ta kusa da shi sai ya karkato mata bakin ruwa bakin ainihin kofi sai ta sha alaihi salatu wassalam ya ce azini fi akhlaqihi azini fi adabihi azibin fi shama'ilihi ya yan uwa magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa magana ce dogowa magana ce da ba za ku ba akwai hatta dabbobi Allah ya sai da suka yi kishin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai mutumin da ya zo yana zakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zaki ko kura tana ɗaga hannayen ka kane masa yoni ya daina aka ce ai ba da shi yake ba Allah ya sai da zakin ya tsinke ya je fata fata da wannan mutum sannan ya dawo ya zauna inda yake ballantana ɗan adam ballantana musulmi wallahi albarkatin manzon Allah muke rayuwa a wannan duniya albarkatin ambaton shi albarkatin sunnan shi albarkatin karantarwar shi wannan sallar duka karantarwar sa wallahi tallahi albarkatin da muke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba dan haka ba ma da da za ma ka samu wani mutum a bayan kasa ba sai da haka ko mu kare shi ko kar mu kare shi Allah ya riga ya ba shi kariya sai dai akwai kwatawa da ainihin wato wasu malamai ke bayarwa na'am a akan hanya take lakin ka sani kwatawa tana canjawa daga guri zuwa guri tana canjawa daga gari zuwa gari cewa idan duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko duk irin tun mutuncin da zai masa a kama shi zai hukuma za ta yi masa hukunci na yadda ba laifi ba ne a kama shi a biyar hukuma amma wata irin hukumar kawai shi ne tambaya wata irin hukumar za a biya irin wannan mutum irin nan mutanen da suka yi shirin suka ci gaba da harkokinsu suna ci gaba da dariyarsu ana kan mutunta manzala sai za ka biya tsawa sai su hukunta wannan mutum na rantsu da Allah wallahi in za ka ba su irin wannan mutanen sun ƙuri babu abin da za yi masa ko halalar saman da za a yi ba da haka idan da shari'ar musulunci ake kuma shugabannin suna wakiltar annabin ne sai ka miƙa musu cewa ga shaidu tabbatacciya wani ya zagi manzon Allah amma wani magana a miƙa hukuma za su yi hukunci a kansa sai ma ka san tatsuniya ne ƙaryar banza sai da ka duk da ya ganshi ya kashe shi wallahi wallahi duk wanda ya kashe shi dukkanin sa muna zuwa masa ba kuma akan haka muke kuma ra'ayin mu kenan kuma wannan fatawa ba za ta aiki a Najeriya ba a kama sai a zai hukuma a wannan ƙarya ne wannan fatawa daidai ta mafa a Najeriya da wallahi amma abin da muke cewa kai mutane idan ko suna da shaida tabbatacciya suna da tabbas tabbatacciya domin kada a rika fadawa fauda ko kuma ga wani ma musulmi bai ma zaji annabin ba idan kana jin haushin ta kawai sai ka ce ya zaji annabi da wannan shine abu da ake jin tsoro amma in ya tabbata kamar da wannan ya tabbata kuma ya ce zai ma ci gaba tajin annabi ba amma ɗaya ba ba biyu ba kuma ya ci gaba ina da wasu daga cikin kasusuwansa wanda yake cewa wallahi wai qur'ani ne ma ya fara cin mutuncin annabi ya daga qur'ani ya zagi qur'ani yace wai Allah ya tsine wannan Qur'ani ya kira sunan manzo Allah yace Allah ya tsine musu wal iyaz billah Allah ma bai bar shi ba ko nan maganganu na san cewa Allah zai dauki mataki da kansa ko ya gudu ko ya masa biza ko ma ina zai zai zai amma na san Allah ba zai bar shi ba amma akwai maganganun da ya tada da zai iya nemi ta muku ba nan wallahi sun suka fi na sun suka fi min zafi a zuciyata waɗannan maganganu su ne suke taɓa irgin manzan Allah amma tsinuwarsa tsinuwa ce ta banza maganganun ta maganganu na banza amma maganganun da ya faɗa ne danganta su ga annabi dangane da auren manzan Allah dangane da mu'amalarsa da ake da Aisha dangane da mu'amalarsa da bawansa zai da bin harisa dangane da sauran sun mutunci da yawa annabi karara wannan su ne maganganun da suka fi damuna kuma suka taba mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na rantse da Allah kuma ni ma na yi wa Allah alƙawari in na gaisu wallahi sai dai mu mutu tare wallahi wallahi sai dai mu mutu tare kuma in za a kama ma akan wannan duk akan haka muke wallahi wallahi ba Amerika ba ba Isra'ila ba wai ya ce wani Isra'ila ta san da shi ba san banza ban ta mu kuma Allah ya san da mu wai Amerika ta san da zamana wai Isra'ila ta san da zamana to Allah ya san da zaman mu da Isra'ila da Amerika da Allah kuma wani ne gaba kuma ta kanta suke yanzu irin ma ta fi karfin su wallahi irin ma su je su da irin ma kai sun dauka irin wato wasa ce yanzu ta gagare su ta fi karfin su su ne suke neman sulhu wanda ya kasa da iran shi ne zai zo ya kawo maka gudunmawa a wani najeriya wai in haka ne ka fito mana ka gani idan amerika tana goyon bayanta. na rantsa da Allah duk inda yake in ya fito wallahi ba zai kwana ba Kuka da yan uwa ina jin tsoron wallahi kada Allah ya fushi da mu akan yin shiru akan taba mutuncin Annabi sallallahu alaihi shiru kuma kan Najeriya ku sani mu masu zan zaman lafiya ne mu masu sana zauna lafiya ne amma taba mutuncin Annabi wallahi ko Najeriya za ta kade ba za mu shiru a kai ba ko ba wai ba wai arewa ba Najeriya gaba daya me a cikin ta da bala'i da musifa da azalumai da kidnafin da masu fata babu komai a cikin ta wahala sai da ka ba mu ba kuma Allah muna kai kuka gare ka muna kai kara gare ka idan sun kare shi idan sun ba shi kariya ba ubangiji ka kama shi daga gare ka Allah ka fita ni daga gare shi Allah ka ka Allah ka bi Allah ka isar wa annabinka Allah ka isar wa annabinka Allah ka kama shi saboda ya saba annabinka Allah mu mun san ba za ka bari ba domin ba yau ka saba yi da kuma aikinka ne in an taba annabinka kana kariya kana kare shi kana ba shi gudunmuwa wannan ma ya ubangiji mun kusa da za ka bari da Allah ka nuna mana gawarsa Allah ka nuna mana isa kakansa da duk masu goya masa baya bayan wa mu yau ta salati da sallama ga shugaba sallallahu alaihi wa sallam shine mutum da ya tilo wanda ubangiji shi da kansa abin mamaki yake masa salati ya kuma ce mala'ikun Allah ma kakaf suna yi wa wannan babban mutum salati ya kuma kira su gabaki daya ya ce kuma ku masa salati domin yabo ya tabbata a gare shi a sama yabo ya tabbata a gare shi a ƙasa yawaita masa salati wallahi shi ne haƙurtar da ubangijinmu shi ne tasbiya ga ubangijinmu shi ne ba da haƙuri ga ubangijinmu Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim ala abdika wa rasulika Muhammad Allahumma salli alaihi fil awwalin وصلي عليه في الآخرين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم سلم وضاري وزد وأكرم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيكرك يا أهوة أقول سنة الوعداء الله مهمية ينقني دا كما ثم قبرتانا من قديم البركة وان يسير الله أسلر مسامن كافر صلى الله أكثنتور بسنة سوى ذكر مسلمين سنة بقاية المقبرتانا kuma makabartar da muke da ita a wannan gari ne albarka babu shakka wasan kaɗan ya rage babu wani kuri kuma kai tsaye da za a ci gaba da gummewa face guri kuntatacce to akwai makabarta ko kuma wata gona da aka samu miliyan bakwai wadda akwai wani daga cikin siyasa ina ji ɗan kawu ne ya alkawari sama da wata uku zai bada kuɗin to dai bai samu ya bayar ba kuma masu gonan nan suna da buƙatar kudin da za a ba su sun yi haƙuri kuma da wata uku kuma da wata hudu ma suna so za su sayar kuma sun ce ba za su ƙara kudin a kan miliyan bakwai ɗin nan ba to ana ta jira wancan kudi ba su fito ba yanzu abin da yake cikin wasu su kudi yi miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da hudu ba akwai buƙatar kenan wajen kusan miliyan shida ba kaɗan domin a biya nan guri don a samu a samu wannan gurin binne ɗan uwa musulmi don Allah inda wanda yake da wata hanya ko wani wanda yake ganin zai iya biyan wannan kuɗi ko kuma suna da akawun da suka bayar a raba wanda ainihin duk abin da aka samu sati mai zuwa sai a gaya mutane ga abin da aka samu da sunan wannan sayan wannan ainihin wato makabarta in kuma akwai wanda ke kusa da shi dan kawun da zai sa ka tuna masa alkawarin da yayi dan Allah su tuna mishi cewa al'ummar musulmi za su hada wannan kudin wanda zai samu damar biya ba muna roƙon Allah ya ba iko idan bai samu labari ba ne ko kuma ba a gaya masa ba muna roƙon mutane su taimaka wajen a biya wasu gona Allah ya saka kowa da alkhairi kada ka akwai takardu da suka aiko da shi insha Allah za a ta a waje duk wanda yake sai tura ta nan bara sahun din amma dai ga abin da suke da shi miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da hudu a cikin akawun ɗin. Ubangiji Allah ya ba da ikon taimakawa. Allah ya saka kowa da alkhairi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله